a cikin mu na al-muqaddima al-ijiya da muke yi a wannan rana wanda a yau ya dace da daya ga watan da saniya a da biyu ne amma wanda suka ga wata jiya jiya gani sun ke yau ga wata ɗaya ga watan da saniya kenan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin ranar da ta daidai da ashirin da shida ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi sabon fasali wanda ya yake faslun wannan fasali kenan da malam ya kawo shi akan almasu alal jadira shafa akan wato maganin da aka rufe wato shafa akan bandeji da magani da aka lullube ciwo da shi إذا كان في أعضاء الوضوء أو غيرها جرح إذا rauni ya kasance a gaɓoɓin alwala ko waɗansu ba ko waɗansu gaɓoɓin jiki wanda ba na alwala ɗin ba wato daga sauran jiki wa khafa min ghaslihi bil ma'i fawata nafsihi yaji tsoron cewar idan ya wanke shi da ruwa ransa zai halaka ransa zai halaka aw manfa'a ko kuma wani amfani na jikinsa zai salwanta amfani kamar da muka ambata shine gani ko ji ko magana ko ɗanɗano ko ƙanshi ko abin nan ƙarfin jiki na jima'i ko ƙarfin tafiya ko ƙarfin kamawa da hannu duk dai wani abu wanda yake na amfanin jiki to idan ya ji tsoron wani amfani na jikinsa zai salwanta idan ya amfani da ruwa audiya da tamara ko ya ji tsoron karuwar rashin lafiya ba shi da lafiya ciwo ne a jikinsa wanda ya san idan ya yi amfani da ruwa ruwan ya taɓa ciwon to rashin lafiyar nasa zai karu au ta'akhkhura bur ko kuma jinkirin waraka cewa maimakon ya zamanto yayi kwanci ya yayi kwana ɗaya ko kwana biyu a kwance in yi amfani da ruwa wannan zai sanya shi sai ya yi sati ɗaya bai tashi ba au hudusa marad ko samuwar wani rashin lafiya na daban banda wannan a wato a raunin da ke jikinsa ko kurjin ko daujewar in yi amfani da ruwa yana jin tsoron ko wani rashin lafiya zai kama shi kamar masassara ko kuma a hawan jini ko wani rashin lafiyar na daban zai same shi fa innahu yamsahu alaihi to wannan shine jawabin to a cikin wannan halin zai yi shafa akan wannan raunin nasa zai yi shafa akan wannan raunin nasa asalin wannan hadisin Abdullahi ibn Abbas ne waɗansu sun rawaito daga cikin hadisin Jabir yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Ibn maja waɗansu mutane sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tafi jihadi sai ɗaya daga cikin su aka ji masa ciwo a ka a ƙoƙon kansa aka yi masa rauni wanda yake har ya tsaga ya tsaga kan ya taɓa wato abin nan a ƙwaryar kan nasa aka zo za a yi sallah asuba yake yaya zai yi suka ce a ayi da kai kana da wata rukusa ba kuma janaba ta kama shi ba mu san kana da wani wata rukusa ba sai kai wanka saboda haka yi wanka ruwa ya taɓa wannan ciwon nasa wannan ya zama to sanadiyar ajalinsa da suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta musu magana ya musu magana mai tsananin gaske yace sun kashe su ne suka kashe shi su ma Allah ya kashe su me yasa ba su tambaya ba yayin da ba su sani ba maganin rashin sani shine tambaya yace abinda kadai ya ishe shi da sai ya yi taimama ya rufe wajen da ya yi rauni da wani bandeji da wani kyalle ya shafa a kansa sannan ya wanke sauran jikinsa to wannan hadisi a gaskiya malamai sun yi tawakkufi wajen ingancinsa waɗansu sun inganta shi kamar alhafiz ah, kamar manyan malaman ibnu Huzaima da ibnu Hibban da kuma ibnu Sakan waɗansu malamai kuma sun ce hadisin bai inganta ba musamman ma an ruwaito a wata riwayar an ce abinda kaɗai zai ishe shi shine ya shafa wajen ciwon sannan ya wanke sauran jikinsa ba a ambaci taimama ba a wata riwayar kuma aka ce taimama to wannan ne ya sanya waɗansu malamai ba su hujja da ba su ga cewa wannan hadisin hujja ba ne tare da cewa inda ne wato hujja ne mai ƙarfi a matabar imam ahmad da imam shafi'i kamar yadda za mu gani wajen yaya mutum zai idan ya zama cewa a mafi yawan jikinsa mafi yawan ɓangarorin jikinsa suna da wato a rauni a jikin to idan ma wannan hadisin bai inganta ba wannan mas'ala wannan hukuncin da aka ambata na shafa akan rauni hukunci ne wanda yake dalilai na shari'a sun tabbatar da shi dalilai na shari'a umumin dalilai na shari'a sun tabbatar da shi ko da ba a samu wani hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sauran dalilai na shari'a za su tabbatar da shi saboda shari'a ta zo ta tsare rai ne ta zo ta tsare rai idan wani abu zai kai ya zuwa ga mutum nan zan ya sarwanta to wannan abun sai ya sauka daga kansa kamar yanda idan ya zamanto tsarin cin halal zai kai mutum ya zuwa ga ya mutu saboda yunwa saboda ya rasa halal inda zai ci sai haram to haram ɗin sai ta halatta gare shi saboda ne saboda saboda ya kiyaye rayuwarsa kada ya halaka domin Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawo kanku inna Allah kana bikum rahima Allah mai jin kai ne a gare ku saboda haka ya nuna kan cewar kenan mutum ya tsare rayuwarsa to tsare rayuwa daga cikin ma'anar tsare rayuwa haka tsare wani amfani wanda yake ake samunsa da rayuwa kamar ji kamar gani yasa aka sanya musu biya yanzu idan mutum ya zamanto cewar aka yi masa rauni da zai zamanto baya gani kwata kwata biya kamila za a biya shi kamilar biya za a biya shi ko aka yi masa raunin da ya daina magana kamilar biya za a biya shi ko ya daina ji ko hannunsa ya shanye da zai iya amfani da hannayensa ba ko kafarsa ba zai iya tafiya ba duk waɗannan amfanin nuka a cikin shari'a abinda bin ijma kamilul biya za a biya mutum da haka ya nuna kan cewa kenan amfanin su a jiki kamar matsayin su kamar matsayin rai ne kamar yadda in aka kashe mutum za a biya su biya cikakka haka zalika idan aka aka aka salwantar masa da amfani na jikinsa da ɗaya daga cikin amfanin da Allah madaukakin sarki ya bashi abubuwa masu amfani na jikinsa wanda muka ambata in ɗaya daga cikin su ya salwanta biya kamila za a biya mutum da za a yi mutum rauni ya zamanto ya rasa ji ya rasa gani biya biza har ma ta fi sai ya zamanto kan cewar an halaka shi ransa ya tafi to saboda ganin haka shi yasa malamai suka ce to ma'anar wato abinda in mutum yana jin tsoron salwantar amfani na jikinsa tamkar yana jin tsoron tsoron salwantar ransa ne haka zalika salwantar gaba haka zalika faruwar rashin lafiya ko jinkirin waraka ko kuma ƙaruwar wannan rashin lafiyar da yake ciki ya zama ta daɗa ƙara tsanani ta daɗa ƙara tsanani duk waɗannan sa daga cikin uzuri da suke sauƙaƙe aiki da waɗansu umarce-umarce na shari'a kuma wannan ya dace da abin da Allah maɗaukakin sarki yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsora ma wani rai face abin da wannan rai zai iya aikatawa da haka duk yanda ya duk yanda zamanto wani abu ya gagari mutum ya yi shi a cikin shari'a to Allah madaukakin sarki ya sauke masa wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum in na umarce da wani abu ku aiki ku aikata shi gwargwadon ikon gwargwadon ikon yasa aka aka ce dan haka dukkan wata ibada an rataya ta yi da alqudra an rataya ta yi da iko akan aiki abinda za ka iya yi sai kai abinda ba za ka iya yi ba da ba za ka iya yi ba sai ka bashi abinda za ka iya yi ko sai kai abinda za ka iya yi idan ka bashi shi zai zama to kayi kayi ne tunda kana da iko kai dan haka ne idan mutum ya zama to wani abu ya same shi abu wato wajen aikin ibada ya zama to wani abu zai iya yi wani abu ba zai iya yi ba to wanda zai iya yi ya yi shi wanda ba zai iya ba kai hakura kamar alal misali mutum ne ya zo zai yi sallah mutum ne zai yi sallah an yi masa aikin ido an rufe idan an ce sai yayi sati daya bai sunkuya ba bai sunkuya ba yanda zai zama to nauyin kansa yana kan idan saboda zai cuce shi wajen aikin idan da aka yi kaga ba zai iya ruku'u ba ba zai iya sujada ba ko ba haka ba amma tsayuwa a cikin sallah ba zai iya zama zama tsakanin sujada zai iya zaman sallama zai iya to duk waɗannan ba za su faɗi gare shi ba saboda haka wani lokaci za ga mutane sukan yi wannan kuskura sai ya zamanto cewar idan suna da irin wannan uzurin sai su sallah akan kujera a zaune ba sa ruku'u ba sa sujada wannan dama suna da uzuri wannan ma'sur ne to amma abin da yake maisur wanda za su iya yi na tsayuwa da zama a ƙasa sai su bashi to wannan ba hujja bane kuskure ne yasa malamai suka sanya wa ka'idar al-maisur la yasqutu bil ma'sur abinda za a iya yi ba za a bar shi ba saboda dalilin abin da ba za a iya yi ba da haka abin da ba za ka iya yi ba shi kenan sai ka kyale shi amma abin da za ka iya yi sai ka yi shi a yadda a yadda aka koyar cewa za ka yi shi to daga cikin wannan kun ga duk wannan dalilai sun suka nuna kan cewa wannan ma ya shiga ciki wannan mas'alar tamu ta idan mutum ya zama yana da rauni a wata wata gaba daga cikin gabobin alwala alal misali mutum ya kare an yi masa filasta ko an yi masa daurin kara an daure dan tsannaka ko kuma da aka yi karayar a tsakiyar dantse ce amma aka ɗauko filasta tun daga gwiwar hannu har sai gefen ɗan yatsu ne kawai ya bayyana to wannan yana da uzuri ba za a ce kullum tashin alwala sai ya je asibiti an yanke masa filasta ba ya wanke sannan ya sake komawa a sake ɗora wata filasta in aka ce za a yi haka ai fakurar sa'i hmm. kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya mana tsanani a cikin addini ba ko kuma mutum ya zamanto cewar ya dauje ya dauje an sanya masa aidin sawa'un an sanya bandeji an rufe koko kawai aidin din aka sa akan ciwon da auduga ko can shambale aka sa da auduga ta rike ta rufe wajen ciwon to shi ma wannan fa innahu yamsahu alayhi sai ya shafa wannan wannan wajen ciwon فإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجديرة idan ba zai iya shafa a kan wato ciwon ba masaha alal jabira sai ya yi shafa a kan wato audugar da aka sanya maganin a kai, maganin da aka sa a kan ciwon domin kaga na farko dai ga shi ciwon akwai ciwo ba magani daujewa ce akwai ciwo an dauje an sa magani a kan ciwon akwai ciwo da an sa magani sannan bayan maganin an ɗaure shi kaga wajen ɗaurewar za a ɗaura hadda inda ba shi da shi hadda inda yake lafiyayye ko ba haka ba amma magani yawanci magani iyakarsa iyakar ciwon to yayin da aka ɗaure hatta inda yake babu ma babu cuta a wajen zai iya shafa nan wajen ko ka dole sai ya kwanci ya shafa kawai inda maganin yake to shi ne yake cewa fa in lam yastati al masha alaihi masaha ala al jadira in ba zai iya shafa akan ciwon da sai ya shafa kan magani ya zamanto cewar daujewar ta zamanto ba zai iya taɓa ciwon ba amma zai iya shafawa kan maganin sai ya shafa wa hiya dawa'u alladhi yaj'alu alayhi shine maganin da ake sanyawa akan cuta akan wato raunin fa in lam yastati' al-masha alaiha idan ba zai iya shafa akan wato wajen maganin ba masaha ala al-isaba sai ya shafa akan bandeji akan daurin da ake ma walau ala al-za'id ghayr al-muqabil lil-jurh ko da a kan wato wajen da yake ƙari ne wanda yake bai dace da inda wajen ciwon yake ba alal misali ka ji ciwo a kan farcenka sai aka yi maka bandeji ka ga iyakar tsawon farcen shi ne yake buƙatar bandeji ko to amma sai aka yi shi da tsawo har aka ɗaure aka ɗaure bandeji aka ɗaure ɗan yatsan baki ɗaya to kaga sauran abin da yake kasan farcen wannan azza'id ne ƙari ne akan mahallin haja ƙari ne akan mahallin ciwo mahallin darura to wannan ƙarin wannan ƙarin malam yake za ka shafa shi ma a kai walau alal za'i wannan yana yin ishara da saɓani ne domin akwai saɓani waɗansu malamai sun yi saɓani shi ya rija yadda cewa ko da ya wuce iyakar yadda ciwon yake to in ka zo shafan shi ma babu laifi ka shafa a kansa kamar da yake faruwa da yawa daga cikin ɗaurin bandage da ake yi a asibiti idan mutum ya ji ciwo yawanci domin a riƙe bandejin kar ya fita ko a riƙe maganin kar ya fita sai an wuce iyakar yadda ciwon yake ko ba ta ba to shine waɗansu malamai suka yi tafsir suka ce sai mu duba mu ga abin da ya wuce iyakar inda ciwo din nan yake idan akwai bukata a kansa in ma bukatar da zai saboda ya rike magani ko kuma bukata saboda ya riƙe shi kansa bandejin ya zamanto ya zamanto abinda aka yi daure wanda aka yi bai riga ya tafarkace ba to wannan ya halatta in ko babu bukata in ku babu bukata aslan babu wannan bukatar to bai halatta ya shafa a kai ba dole sai ya kwance ya dole sai ya kwance ya wanke wajen yaushe ne zai zamanto mutum ba zai ba zai bukata akan wannan ba kamar alal misali mutum ya ji ciwo a ɗanya a babban ɗan tsansa amma da aka tashi ɗaurewa sai aka kama har ƙorinsa aka ɗaure la'alla ya yi haka ne saboda wani dalili domin a bashi a bashi hutu a bashi miki nan a bashi cikin ko in yaje ya nuna idan da kawai zai nuna dan yatsa ne sai a ce wannan lafiya ka tsaro ba ka buƙatar cikin amma in yaje ya nuna in yaje ya nuna kan cewa an masa bandeji har haƙori to sai a san cewa abin nan ne to irin wannan idan yayi wannan idan ya yaudari a ofis ya yaudari makaranta idan ya zo wajen sallah ba zai yaudara Allah ba da halatta ya shafa a nan wajen ba sai ya kwance ya wanke wajen sai ya kwance ya wanke wajen dalilin wannan shine ka'idar da malamai suka faɗa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha da kuma wal hajatu tuqaddaru bi qadariha larura ana ana wato bata gwargwadon iyakar iyakar ta haka zalika bukata gwargwadon iyakar ta idan abu ya wuce iyakar bukata ba a bukatarsa to dukkan hukuncin da aka rataya da wannan bukatar shi ma sai faɗi an rataya hukuncin shafa akan inda mutum ya ji ciwo saboda yana da bukatar wannan wajen da aka ɗaure to amma wajen da ba shi da bukata ba za a ba shi wannan hukuncin ba wajen da yake ba shi da wannan bukatar ba za a ba shi wannan hukuncin ba wannan shine tafsili wanda yake ingantacce haka malamin mu Sheikh Muhammad al ya wannan tafsili akan wannan mas'ala saboda haka duk da yake malamin ya faɗa mutlakan babu kaidi akwai wannan kaidin da malamai suka sanya wanda yake shi ma kuma ya dace da ka'idodin shari'a domin wannan ka'idar da muka ambata yana daga cikin ka'idodi da malamai suka ɗauko ta daga ka'idar abbararu daga ka'idar abbararu yuzal abbararu yuzal akwai ka'idodi da dama karkashin ta daga ciki akwai ka'idar abdarura tabyihul mahdurat akwai ka'idar abbararu la yuzalu bi mithlihi da kuma ka'idar ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha wal hajatu tuqaddaru bi qadariha duk wannan suna daga cikin qawaidul fiqhiyya da suka suke karkashin wannan ka'ida kuma malamai duk sun ittifaqi akan su to saboda dalilin wannan ka'ida ya kamata mu kayyade dan haka yayin da mutum ya zamanto cewa wannan yana ɗaya daga cikin abinda ya kamata wato ma'aikatan jinya musulmi mu sanar da su yayin da ake yi ma mutum wato ɗaurin ciwo yayin da ake mutum ake ɗaure masa ciwo to ya kamata shi ne ɗaura ciwo ɗin a matsayinsa mai jinya na musulmi ya san cewar iyakar abin da zai ya san cewa iyakar abin da zai masa iyakacin abin da yake bukata saboda zai zai bukaci yin alwala zai bukaci yin wanka kuma waɗannan hukunce hukunce na Allah madaukakin sarki an rataya su da ka'idodi na shari'ar musulunci na ka fahimci waɗannan ka'idodi domin kada ya sanya wannan bawan Allah ya sanya cikin wahalar da ko idan ya zo zai yi alwala sai ya kwance wajen da yake ba zai ba a halata masa ya shafa ba a cikin ciwonsa sai sai ya daura masa iya yanda yake bukata yadda in ya zo wajen sallah wajen alwala kawai sai ya shafa wannan kuma an shari'a ta kyale hukuncin da shi mai aikin magani sawa'un likita ne ko ma'aikacin jinya ne ya zamanto abin da zai sanya ya zamanto gwargwadon bukatar wannan ciwon ne to amma kaga idan bai san shari'a ba shi ba ruwansa zai yi ne yanda yake ganin kawai zai masa sauki wataƙila in ya zo kwancewa ko kuma zai masa sauki wajen ɗaurewa ko kuma dai wani itibari daban amma abin da ya kamata ya zamanto jagorar mai jinya da jagorar likita musulmi wanda yake idan ya zo zai yi ma musulmi ɗan uwansa wato zai sa a sanya masa magani shine ya rinka duba waɗannan ka'idoji na shari'a hmm? ya rinka duba waɗannan ka'idoji na shari'a saboda hukunce hukuncen Allah sun biyo bayan waɗannan an fahimci abin da yake so na nuna to wannan ya dace wajen wato sawa'un wajen rauni ko wajen karaya wajen sanya filasta ta karaya duk ya shiga ciki ko yace idan aka zo a yi shi da kadarin haja gwargwadon bukata gwargwadon bukatar da ake bukata in ya wuce wannan gwargwadon bukata din to zaka sanya dan uwanka musulmi a cikin garari yanda zai zama kan cewar ba zai iya yanda zai zama cewar ruhsar da shari'a ta masa ya zama to bata halatta a gare shi ba sai ya zama to saukin da ake nema masa bai samu wannan sauki ba kuma shari'a ta zo ta kawo mana sauki كفضل وإمامة في فبنزعها wannan misalin abin da yake wato ya fice iyakar da ake bukata na ciwo ka fasdin kamar irin abin da ake ɗaure ma wanda ake masa a shidan jiri shidan wato alfas abinda aka yi shi ne za ka ga aka yi ma doki idan kaga an samu jijiyarsa an saka da aska jini ya kwarara har ya zama to bayan ya gama kwarara kuma ya daskare ana ganin wannan jinin da ya kwarara ne maganin a wato ko wata cuta a kafar tasa ko nauyin kafar ko matsewar kafa to yawanci akan yi wannan yawanci sai ga jijiya za a samu a nan gefe yana ɗaya daga cikin ba ba ba kaho bane amma shi ma kamar kanin kaho din ne duk akan fitar da jinin da ake ganin ba a bukatar sa ne a jiki yana ɗaya daga cikin hanyoyin hanyoyin magani da shari'a ta tabbatar da shi shari'a ta tabbatar da magani da rukiya ta tabbatar da magani da abin da za a sha ta tabbatar da magani da alhijama ta tabbatar da magani da alkai lalata duk da yake an ce yin kai din makruhi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karhanta mana yin saboda tsananin sa amma alhijama kaho wanda yin kaho domin a fitar da wato jini wanda yake ake gani yana fitar jini yana fitar jiki yana daga cikin wato hanyoyi na magani wanda yake a cikin a cikin wato al'adar larabawa kuma musulunci ya tabbatar da shi har yanzu kuma ana yin sa to shi alfaz shi wannan ana jin kiɗan jiri ake cewa shi ana shi ana yin sa shi ma tamkar shiga ma eh, tamkar kaho yake za a yanka za a tsaga jijiya ne sai jini din ya rinka kwarara har ya zamanto kuma ya yi doye gudaji ya daina kwarara ya clothing abin ake cewa clothing ko to idan aka yi yawanci akan sanya magani da abin da za a tsaure wannan wajen har sai ya wuce iyakar inda aka yanka ko kuma ya zamanto cewar wani lokaci sai a rinka ɗaure shi da rawani idan mutum ya yi rawani da ana yin sa ne a wajen kusa da kunne sai a saukar da rawanin har nan wajen don ya ɗaure wato don a ɗaure inda ciwon yake to idan aka ji tsoron cewar idan aka kwance wannan rawanin za a sha wahalar wajen a mayar da shi to kaga rawani ya rufe muhallin far ya rufe kai ya rufe jiji na fuska to idan mutum ya zo alwala shi ma sai kawai ya shafa saboda ne saboda abin da aka yi ne wannan ɗaurin rawani da aka zo aka sanya an yi shi ne lil haja saboda buƙatar wato magani saboda buƙatar lafiya to sai zama shi ma wannan izini ne na Aisha fa to <clears throat> wannan shafa da ake yi ana yin ta mutlaqan sawa'un yayin da zaka shafar sai da za yi alwala cikakka ka wanke kowace gaba ko baka yi alwala ba ba kuma shafa ne akan hukunci ba ko mun san shafa akan hukunci yana da sharadi da in ka sanya hukunta cikin alwala to amma banda wannan shafar wannan shafa ce ta larura shafa akan bandeji da shafa akan filasta da shafa akan magani da shafa akan rawanin da aka daure wato rauni da yake kai shi wannan duk baya bukatar ka zama to kan ka yi shi a ka shafa shi wato kai alwala kafin ya zama to ka fara yin wannan ka fara aiki da wannan ruksa amma akwai wani sharadi ne wanda nan malam zai gaya mana in mun ambaci abin da yake ba sharadi ba to amma akwai abin da yake sharadi sharadin shine yake wa yustaratu fil masjid al-madhkur an yakuna dhillu jasadihi sahiha sharadin wannan shafa da zai sharadin wannan shafa da aka yi masa ruksa yayi shine ya zamanto mafi yawan jikinsa lafiyayye ne wato ciwon a wata gaba ce kaɗan daga cikin jikinsa amma mafi yawan jikinsa lafiyayye ne mafi yawan jikinsa lafiyayye ne wato ya zamanto cewar kamar sulutin jikinsa shine kaɗai wanda yake akwai cuta ko ƙuna ko rauni sharadi na ɗaya kenan au jariha ko kuma ya to mafi yawan jikin nasa dukkanin jikin mafi yawan jikin nasa rauni na jikinsa wanda yake mai lafiyar shine shi shine kaɗan wala yatadarraru idan ghasala as-sahih kuma ba zai cutu ba in ya wanke wajen da yake lafiyayye an fahimta bar mu ƙara mu ƙara ta jumla sannan sai ne muku bayanin wannan matsala fa in kana yatabarraru bi ghasli sahih idan ya zamanto zai cutu da wanke wajen da yake lafiyayye aw kana sahihu qalilan jidda ko kuma wanda yake lafiyayye din kaɗan ne kwarai da gaske ka an lam yabqa illa yadun aw rijl kamar ya zama ba abin da ya saura ba wata gaba da take lafiyayya a jikin face hannu daya ko kafa guda daya fa innahu la yaghsilu sahih ba zai yi ba zai wanke wajen da yake lafiyayye ba wala yansahu ala al ba zai shafa wato wajen raunin ba bal yantaqilu ila tayammum sai kuma sai taimama kawai a cikin nan wato sai mu duba wa'annan hawal ake da su akwai hali da ake shafa akan ciwo akwai halin da ba a shafa akan ciwo halin da ake shafa kan ciwo idan ya zamanto cewar kusan dukkan jikinka lafiyayye ne amma kana da ciwo a gaba ɗaya ko biyu kamar a ce fulufin jikinka shine ka da ciwo kamar masu kona mutum ya zamanto kan cewa alal misali hannayenka biyu sun ƙone amma duk sauran jikinka lafiyayye ne to wannan in ya tashi ya zo yin in ya tashi ya zo yin alwala sai ya shafa wajen da yake wajen da aka wajen da yake da ciwon in zai iya ko kuma ya shafe kan bandejin da aka yi na hannunka sauran jikinka fa sai ya wanke domin abin da yake abin da yake mai cuta a jikin inda raunin yake kalilan ne a jikinka kalilan ne a jikinka an ji hali na farko ko hali na biyu ya zamanto mafi yawan jikinka akwai rauni amma kuma in ya shafa raunin in ya yi shafa akan inda raunin yake babu cuta ba zai cutu ba ba zai cutu ba kamar yadda zai zama kan cewa a yi ma mutum filasta irin wanda za a ga waɗansu abin nan Allah ya mana afuwa a ga mutum an yi masa filasta a kansa da gangar jikinsa da gangan jikinsa da hannayensa inda kawai wata kila ya tsira a jikinsa shine kawai kasansa to kaga shafa nan wajen inda aka yi filasta shafa shi ba zai cutar da shi ba saboda yadda filasta take da ciwo kuma ya zamanto cewar zai iya wanke sauran jikin nasa inda yake ba a riga an sami masa filasta yanda yake lafiyayye zai zai iya wanke shi to nan wajen shi ma sai ya shafa akan ciwo sannan ya wanke wajen da yake lafiyayye an ji hali na biyu ko ko kuma ya zamanto cewar to hali na uku shine ya zamanto cewar kusan dukkan jikinsa akwai cuta kuma zai cutu idan yake zai shafa zai yi shafa akan inda raunin yake kamar kuna akwai kunan da zai zamanto cewar ba za a iya sa masa bandeji ba so ake a bashi ya sha iska kuma ba zai iya ɗora hannunsa a kai ba saboda yadda ya ɗabi'ar kuna take in yake zai taɓa nan wajen zai cutu an fahimta ko kuma <clears throat> wannan kuwa ko da mafi yawan jikin nasa akwai wannan unan da raunin ko babu in zai iya cutuwa in yake zai yi shafa ya sa ruwa ya shafa wajen zai cuce shi to wannan ba zai yi shafa ba ko kuma ya zamanto cewar inda yake lafiyayye a jikinsa kaɗan ne kaɗai a ce dukkan jikinsa akwai wato rauni da ɗaure-ɗauren bandeji sai hannu ɗaya ko ƙafa ɗaya shi ne kaɗai yake lafiyayye to shi ma nan wajen ba zai yi shafa ba sai ya koma zuwa ga hukuncin sai mama sai koma zuwa ga hukuncin taimama domin ya zamanto a halin wanda ba zai iya amfani da ruwa ba ga ruwan amma hukuncin sa hukuncin wanda ba zai iya amfani da ruwan bane tunda in yi amfani da ruwan zai ci saboda haka sai koma zuwa ga taimama taimaman nan kuma ita ma idan ya zamanto cewar kasar yadda ya taba ta za ta cuci ciwon nasa sai ya kyale kasa sai ya taba dutse tunda shi ma sa'id ne kun ga abin da yake rinjaya da masabar ɗaya daga cikin abin da yake rinjaya da masabar malik kenan a wannan matsala. sabanin shafi'iyya da hanabila da suka ce dole sai ka taba turbaya to akwai turbayan da lokacin da zaka taba ta za ta zamanto maka iskani a wajen wani ciwon naka to ka wannan ya daga cikin abin da ke rinjayar da masabar malik kace sai ka amfani da dutse kai taimama amma ka ɗora hannunka akan dutse sai ka shafa shine yake cewa nan bal yantaqil ila al-tayammum sai ya koma zuwa ga taimama domin dama wannan shine alqur'ani ya nuna cewa ana taimama saboda saboda rashin lafiya shi kuma wannan hukunci hukuncin mara lafiya ne fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ba'ith aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu saboda haka Allah yake ai taimama in kuntum marda in kun zamanto marasa lafiya to wannan yana ɗaya daga cikin wannan hali wa idza ta'azzara masfu al-jarih بحيث لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء إذا يزمن في الشور inda raunin yake ba zai yiwu a shafa shi ba da haifu la yumkin wad'u shay'in alayhi yanda ba za a iya dora wani abu akai ba kamar kuna idan wata akwai wata ƙunar da ba za a iya dora magani a akai ba sai dai a fesa magani ko a kwarara shi amma ba za a iya dora auduga da za ta rike cutar ba ko ba za a iya shafa shi da hannu ba wala mulaqatuhu bil ma ko kuma ya zamanto ciwon ba za a iya ba za a iya taba shi da ruwa ba fa in kana fi mawdi'i fi mawdi'i tayammum idan a wajen gaba ce ta taimama wani ne gabobin taimama da fuska da hannu hannu zuwa ina zuwa eh <laughs> zuwa wuyan hannu tsira hannu shi muka rinjayar mun ce zuwa guwar hannu wannan za'ifi ne zuwa guwar hannu da'ifi ne duk da yake shine a kansa na haba take amma da'ifi ne ta fuskar dalili ta fuskar dalili gabobin taimama zuwa tsintsiyar hannu ne to idan cutar in ciwon ya kasance a ɗaya daga cikin gabobin taimama ne wato ko a fuska ko a hannu zuwa tsintsiyar hannu wala yumkinu masahu aidan bisurab shi ma ko ba zai yiwu a shafa shi da turbaya ba tarakahu bila mashin wala ghasl sai ya kyale shi ba tare da shafa ba ba tare da wankewa ba wa ghasala ma siwahu sai ya wanke abin da yake sauran na jikinsa idan ya zama cewa taba shi din ma ba zai iya yiwuwa ba لا da turbaya wala da ruwa sai ya kyale shi domin wannan shine abin da zai iya abin da zai iya kenan Allah kuma ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya to shi abin da zai iya kenan saboda haka sai Allah ya karba daga gare shi saboda iya abin da zai iya kenan sai ya kyale wannan sai ya je ya zuwa ga sauran gabobin da suke tula sai yi ne sai ya wanke su wa in lam yakun fi a'dha'i tayammum idan kuma bai zamanto a cikin gaɓoɓin taimama ba ne wajen da ciwon yake alal misali kamar a ce ya kone a ciki da baya fa innahu yabtilu sahih wa yatayammamu ala al ala ahad al-aqwal al-arba'a to a nan wajen sai ya wanke wajen da yake lafiyayye dukkan sauran jikinsa da yake da lafiya wajen da yake da ciwo kuma sai ya taimama a kansa sai ya taimama a kansa a bisa ƙauli ɗaya daga cikin kauluka wato guda hudu domin a wannan matsalar an yi saɓani a wannan matsalar an yi saɓani waɗansu malamai suka ce kawai ya wanke abin da zai iya tunda wannan bai zama su a cikin gaɓoɓin taimama ba ba zai yi taimama ba ba kuma ba zai taimama ba ce kawai ya wanke iya yadda zai iya a sauran wajen kuma da ba zai iya shafa shi ba da ruwa ba zai iya shafa shi da taimama ba to wannan a sai ya kyale shi sai ya kyale shi ko kuma yayi yayi taimama ko kuma duk ya kyale abubuwan gabaki daya ya kyale wankewar gabaki daya yayi taimama tunda wajen ba a wajen ba a cikin gabobin taimama ba ne wayannan aqwal abin da yasa duk wata matsala da harkan cewa ma maganganun malamai duk sun sun sassaba zaka samu babu nafsi a kanta bal yawanci malamai suna duba sauran dalilai ne na shari'a kowa sai ya ijtihadi gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya fahimtar da shi na dalilai na shari'a yasa ba a rigima akan irin waɗannan ba a cewa sai lallai naka shine abin da yake wanda ya saba ta cewa a wannan abin nan abin nan ko mubtadi'i ne ko makamancin wannan a cikin sabani na malamai a cikin matsala da wanda take babu nafsi wannan babu laifi za ka tarjihi bisa abin da ya bayyana gare ka ka rinjayar da abin da yake karfi bisa dalilai na shari'a amma ba tare da ka aibata kauli wanda yake marjuhi ba domin kowa a cikin irin wannan kokari yake dace da abin da yake fahimtarsa ta nuna masa wa idza masaha alal jazira to idan mutum ya shafa idan mutum ya shafa akan wato audugar magani thumma naza'aha li dawa'in aw ghayrihi sannan sai ya shirya audugar domin ya sake sa wani maganin daban ko kuma wani abin kamar haka kawai ya ji bari ya shirya wannan wato wannan auduga da aka sa masa don ya sami iska ko makamancin wannan ثم نزعها نعم أو سقطت بنفسها كوكما تفادي دكنت أو بجد تلم إيشي وان دكنت تفادي saboda ya ce saboda wani dalili batsal almasu alaiha to shafar da aka yi akai ya bashi ma'ana mutum ne da kuma za ka yi sallah a zahar akan audugar da take da ciwon ka sai ka shafa da bayan ka yi sallah a zahar sai ka koma Aka je asibiti cewa a canza maka wata audugar aka je aka ɗauko magani aka aka cire wannan audugar aka sake sa maka wata sabuwa kuma kai kuma ka san ba bata kare ba da la'asar kai sai kai za ka yi sallah da wannan da la'asar kai yaya za ka yi za ka yi sallah da wannan alwalan ne ko ko yaya za ka yi to shine yace a'a ba za ka yi sallah da wannan alwalan ba sai ka sake safa domin wacce shafar da kai ta ɓaci tunda abin ya riga ya faɗi فإذا ردها فلا بد من المسح ثانية إذا يداو دواتو أبنى إما جن لا بد يساكي شاقا وأكي دومية زمن توتا مكروة ياسا مستركي شكاكي كينا هكذا ذلك إذا متينا تكين صلى نيفا إذا متينا تكين صلى كانت تكين صلى كايسا فأكل بنديج كانت تكين صلى في بنديج يقنشي يفتح يا ذاكي إيه sai ka ci gaba da sallah eh na'am sai ka ci gaba da sallah ya za ka ci gaba da sallah bayan ga shi tsarkin ya zama ya ya samu tangarda eh na'am yawa sai ka fita kai shafa sannan ka dawo to in ka dawo yaya zaka yi gina'i zaka yi ko kuwa sake sabuwar sallah zaka yi eh istibrari zaka yi sai ka ci wannan fihi khilaf a wajen imam malik babu abin da ake yin bina'i a wajen in ba a kan ruaf ba in ba a kan haɓo ba saboda shi ma ya samu asali daga fi'ilin sahabbai daga fi'ilin manya manyan sahabbai ma aka ne dan amince daga abdullahi ibn umar da sa'id ibn al-musayyib da waɗansu daga cikin fuqaha madina domin al'asul in ka daga cikin sallah ba za ka yi bina'i a cikin sallah ba inda fi salati la shughla fa inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai abin da zai dauke maka hankali gaban duk wani abu a cikin sallah da haka a ce kana sallah sannan ka fita sannan ka dawo ka iri a kanta wannan in ba da wani asali ba wanda yake tabbatacce a cikin shari'a zai wahala ka ce za ka wani shi imam malik yake cewa baya ganin ayi bina'i in ba a halin haɓo ba kawai don haka al'aslam idan irin wannan ta sami mutum ya fita daga cikin sallah ya je ya mayar da ɗaurin ciwon nasa mai shafa a kai sannan ya dawo ya fara sallarsa kada ya bina'i hmm. na'am ba wajen kawai zai shafa ita kawai zai shafa domin shi ne kadai wanda yake juz'i na tsarkin nasa wanda yake wanda yake haka kuma wannan far'in ma hatta alhanabila sun yi muwafaqa da mazhabar imam malik kamar yadda ibnu qudama ya ambata a cikin mubni idan mutum yana cikin sallah sai ya zamanto cewar daurin da yayi ma ciwo din ya fadi wanda ya shafa akai to sai sallah sai fita daga cikin sallah sallah ta dace sai ya dawo ya sake shafa sai ya je ya shafa ya yi shafa akai sannan ya zo ya sake sallah sabuwa wannan yana daga cikin wato sauƙi na shari'ar musulunci yanda wato ba ɗora mana abinda wato zai zamanto yayi zamanto tsanani a gare mu a cikin addini ba kuma koyaushe har a koyaushe Allah madaukakin sarki yana son a cikin wato in ya mana irin wannan ni'ima yana cewa ah, domin mu zamanto masu godiya a gare shi ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون so ake wato wato yi godiya ga Allah madaukakin sarki idan muka fahimci irin waɗannan hukunce hukunce na shari'a sai mu hango irin rahamar Allah a gare mu da yanda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mana bai tsananta ba mana ba kamar yadda Allah kamar yadda aka tsananta ma waɗansu al'ummomi da suke gabanin mu to wannan babu kenan na masu alal jabira mu tsora wani fasalin ko ka yi tambayoyi to shi kenan to na ko ya kira sallah tambaya ta farko da kwaya ce shi duk lokacin da zai yi wanka sai ya zuba detol a cikin ruwan wanka zai yi wankan janaba da ruwan eh. to ya yi ga an wannan tambayar a yi yin zai yi wankan janaba da ruwan da ruwan detol ya eh a cikin wani irin wanka a cikin wani irin wanka ai wankan gawa ne amma ya jirkita ruwa Ali da ya ce za a iya sanya ai da ana zuba magarya a cikin ruwan ruwa eh shi ne a cikin na ƙarshe ne a cikin ma na wankan da na baɗin nan wadda alfi akhirin hinna kafura hmm. eh wajen wanka a wajen wankan ne da magarya ne a cikin kowanne amma na ƙarshe ne za a sa kafo hmm. saboda haka biya sharadin ruwa ya zama ta yana nan a cikin asalin halitta jitan ko zai canza shi zai canza warinsa za ka jana warin jitan har ma kalar ma ka ga yayi zamanto garin yayi zamanto kamar farar ƙasa wannan ya fi da shi daga cikin alma'u tahur hmm. ba za a iya ba za a iya wankan jaraba da wannan ruwan jitan din ba wannan yake ya halatta a yi sallah da tufafin da mani yake tare da shi eh babu laifi a bisa abin da muka rinjayar na cewa almani mani ya tsahir ne saboda haka idan mutum da mani a cikin tufarsa babu laifi idan ya sallah da ita sallah su taba shi ba kamar yadda hadisin Aisha radiyallahu anha ya ce ta kasance tana kankare mani a tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sallah a haka kwarai wannan shine dalilin abin da muka rinjayar kenan a cikin karatu na idan mutum matafiyi ne zai haɗa sallar a zahar da la'asar to ya iya taimama ɗaya kwarai zai iya taimama ɗaya zai iya yin taimama ɗaya domin a lokacin nan abinda isa abinda zai sanya shi ya sake wata sabuwar taimama ga sallar la'asar babu shi dama abinda sa aka ce sake wata sabuwar taimama ga sallar la'asar shi cewa in lokacin sallar la'asar ya zo ya kamata ya tashi ya sake neman ruwa in har bai samu ba sai ya zama hukuncin halaccin taimama lokacin ya halatta a gare shi ya sake wata taimama ba zai dogara da wancan taimama ta farko ba amma yayin da zai jam'i tsakanin sallolin farilla a zahar da la'asar ko magarba da isha zai iya yi da taimama guda daya a bisa abin da yake mafi rinjaye na maganar malamai na sabanin malamai wannan yake mutane so kasance a cikin jirgi ko cikin ko cikin menene ko cikin ko cikin ah, ko cikin sel ko cikin sel a kulle ga lokacin sallah ya yi shi ya halatta ta shafi bangon ko ƙasa alhali an sumince wajen da suminti kuma idan za su iya yi idan za su yi din ina za su fuskanta a idan mutum yana waje wanda yake ba zai iya ba da ruwa ko ba shi da abin da zai yi rama da shi shine mun sha ambaton wannan matsala shine fasilu horai wanda ya rasa abin da zai yi tsarki da shi zai sallah a haka kamar yadda Imam Bukhari ya rinjayar na hadisin Aisha wanda suka tafi neman mata wato abin wuyanta da suka je lokacin sallah yayi babu ruwan alwala kuma lokacin ba a saukar da ayat taimama ba ba a saukar da halancin taimama ba sai suka yi sallah a haka saboda haka wanda ya rasa inda zai yi taimama hukunta sa hukunta kamar waɗannan ne su Usayd ibn Hudayr kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sake sallah ba dangane da kibla kuwa idan zai iya taharri ya iya karga dan inda kibla ta yi kamar a cikin sel ko a cikin jirgi zai a cikin jirgi zai iya tashi ya je waje wanda yake za wanda yake kamar tsakanin kujeru a kamar akwai ɗan lokuna haka da akan ɗan samu a cikin jirgi idan zai iya iya je wajen wannan lokun ya fuskanci inda kibla take ya ijtihadi shikenan idan ka zai iya fuskanta ba ko bai gane ba ko kuma ya gane inda kiblar take amma yanda yanayin jirgin yake ba yadda za a iya fuskantar kiblar sai ya inda duk inda ya sauka gare shi domin wannan shine abin da zai iya Allah madaukakin sarki kuma ya ce ku ji tsoron Allah gurgurdan ikon ku wannan yake idan mutum ya taimama a cikin mota to yaya zai yi sallar tunda babu guri ko ina za mutum zai eh idan mutum a cikin sallah yake kamar irin in mutum a cikin a cikin bus yake a cikin mota wanda ba zai yi a tsaya ba lokacin sallah yayi ba zai yi a tsaya ba lokacin sallah zai fita to sai sallarsa a haka a cikin bus din ba tare da ya sauka ya yi ruku da sujada yanda ake yi ba sai ya gwargwadon iko a haka in kuma zai iya yi a cikin bas din kamar irin tsakanin hanya inda inda zai tashi ya kabbara ya ruku ya sujada in wannan za ta yi a gare shi yayi abin da dai aka mutum da ya rike rike a rike wannan ka'ida fattakullah mastafa ku ji tsoron Allah gwargwadon iko to a cikin wannan kuma kiyaye wannan ka'ida da muka ambata al-maisur la yasqutu bil ma'sur duk abin da za ka iya yi a cikin sallah to wannan ba za ka ƙi ba saboda wani abu daban wanda yake shi kake shi a shi ne ba za ka iya yi ba abin da za ka iya yi din ka yi shi abin da ba za ka iya yi ba sai ka haƙura da shi amma inda za ka iya to ka yi shi domin shi ne yake cikin ikonka sannan wannan ita ita niyya ta ake yi ko kudurta ta ake a cikin zuci shi ma wannan mun sha ambato ita niyya a zuci ake kudurta ta ba a faɗanta faɗanta yana daga cikin abin da malamai suka yi malamai da dama suka yi inkarin su suka ce yana daga cikin bid'a da aka kirkiro a cikin addini da ba ta da asali wani yake idan kimama ta kama mutum a lokacin da ba za a iya yin wanka ba sai yayi alwala saboda rashin sanin hukuncin taimama menene hukuncin sallolin da yayi da wannan tsarkin zai rama su qatalahum qatalahumullah inna ma fi shifa'ul iyyi su'al warakar jahilci shine tambaya wato ma'ana yayin da baka sani ba wajibin da yake a kanka shine kai tambaya to in baka tambaya ba sai kai indiya kace to ai ina ganin abu kaza ne to ina ganin ka wata amfani ka ba yayin da kai duka ina gani ilimi ya bayyana gare ka duk wannan abin da kai duka ina gani sai ka rama shi da kai ba saboda haka a cikin irin wannan hali kake karda da iya sallolin da kai da wannan alwalar ta kuskure sai ka rama waɗannan salloli amma inda fatawa ake maka to wannan shikenan babu laifi a abin da ɗin ka domin ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka wai ce wanda mutum zai iya yin wanka a maimakon alwala ko da bai yi alwala a cikin wankan ba idan mutum ya yi wanka abin da sa wanka ake cewa wanka yana ɗauke alwala saboda yadda za ka yi wanka na ƙarfi kana yi ne da niyyar yin tsarki amma ta yaya za a yi kai wanka in yi wanka ba da niyyar yin tsarki ba to wannan ba zai zama maka a maimakon alwala ba in yi wanka ba da niyyar yin tsarki ba haka da da za ka yi wanka da niyyar tafiya juma'a wannan wankan ba za ka yi alwala da shi ba ba za ka yi sallah da shi ba in ka yi niyyar wankan ne da niyyar tafiya juma'a domin ba wanka ne wanda yake na ɗauke tsarki ba dole sai ka yi niyyar ɗauke tsarki saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam innama al'amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa da yi niyyar tsarki ba da wannan wankan nasa nasa ba zai zama wannan wankan nasa mai ɗauke karin da ke tare da shi ba sannan wani ya bude da addu'a Allah ya saka masa da alheri akan kan addu'o'in da ya yace yana buƙatar yana buƙatar a saka mahaifinsa a cikin addu'a don neman Allah ya shirye shi da mu baki daya a bisa halin da yake ciki wanda ya saba wa shari'ar musulunci da fatan Allah ya shirye shi da duk musulmi baki daya to Allah madaukakin sarki ya shirye mu baki daya kuma Allah ya shirye wannan mahaifi naka Allah ya ba shi istiqama akan tafarkin Allah dai sabbi da sai lalle akwai lokaci a to ai sai ku tsaya wanda suke rubutu su kula ko kuma an yi an yi dole rubutu sai a ɗauki ɗaya ku wannan yar uwa take cewa mijinta tare da matarsa suna yin wasa har ya kai ya sa hannu a farjinta amma bai yi jima'i a to anan matar za ta yi wanka kenan idan ta yi inzali idan mata ta yi inzali za ta yi wanka idan kuma ba ta yi inzali ba a to ba za ta yi wanka ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa ma ummu sulaim da ta tambaye shi akan mace idan ta yi mafarki irin yadda namiji yake mafarki za ta yi wanka yace idan ra'atil ma idan ta ga ruwa wato idan ma'ana mani ya fito ta yi inzali za ta yi amma in ba haka ba ba za ta yi in ba haka ba ba za ta yi wanka ba wannan yake yana tambaya ne kan hukuncin saukar alkur'ani da jama'a suke haɗuwa su yi domin wata bukata kowane mutum ana ba shi wani juz'i ya karanta to wannan abin nan alkur'ani kamar yadda ana fi malik yace akwai da'awa akwai du'a da'awa mustajaba inda kulli khatna ko yace aka sauke alkur'ani to idan mutum dan haka ne su sahabbai idan suka zo yin sauka kamar yadda Anas ibn Malik yake yi haka zalika an rawaito daga waɗanda ba suka biyo baya daga cikin malamai kamar malamin Imam Ahmad Mu'tamir ibn Sulaiman kuma an rawaito daga gare shi suna yin wannan idan suka zo yin sauka sai su fara mutanen gidansu in yi sauka sannan ya addu'a su ta amin saboda samun wannan kaɗai samun addu'a ta gaba yayin kowace hatma ta alqur'ani to idan mutane suka haɗu kowa ya karanta wani juz'i na alqur'ani ba wanda ya sauka alkur'ani a wajen amma ga baki ɗaya yake za a ce kowa duk sai ya sauka alkur'ani to za su ɗauki hukuncin wannan ko ba za su ɗauki hukuncin wannan ba Allahu ta'ala a'lam <laughs> na'am wannan ke gani kuɗi an shi kenan ai sun biya an samu ladan ba addu'a ai ta addu'a ibada ce ko addu'a huwa al-ibada aka annabi sallallahu alaihi wasallam ne sharadin ne sharadin ibada sharadin karɓar ibada ne sharadin ta ikhlasi to wanda aka yi aka aka kirga aka yi masa hasafi akwai ikhlasi an biya shi ladansa a nan amma da ladan can ne to shi ne sai ya karka sai a kaurace wannan ibada ce da Allah zai amsa to amma tunda baka zama ibada ba akwai ka ga baki dai babu zancen karba addu'a a wajen in ka ga an yi irin wannan an ta an samu dacewa to ta dace da kaddara ne kawai amma ba wai wannan addu'a ce ta kawo ba da kuma yake ne hukuncin wanda ya raka a tayin fajr a gidansa sannan ya zo masallaci ya yi tahiyatul masjid kafin zuwan liman eh wannan matsala rigimar ah, abubuwan da aka na intiqadi da aka sanya a cikin salatul fati amma dan ma'anarsa sahihi ne kuma imamu kamar imamu shafi yana ma'anar sallallahu alaihi wasallam salatu ba da tijar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba a wajen buɗe littafin sa ar-risala yace allahumma alhamdulillah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره كل كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون da wannan ya bude littafin sa an risala kuma kamar Abdullahi ibn Mas'ud shi ma wannan ya zo da isnadi ingantacce da hanyoyin da hanyoyin hadisi ne sahihi sai idan ɗayan ku je ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya zaɓi zabi lafazin da yake fi kowanne ya ce sannan ya ambata salawatullahi barri rahim wal mala'ikati muqarrabin ala muhammadin abdullahi zuwa karshen yanda ya ambata yana daga cikin a cikin kamar yadda zo a cikin addu'a na tsabarani kuma ibn qayyim ma ya kawo shi a cikin jila'ul afham wannan ya nuna kanta wato babu iskali dan mutum ka ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba da kije da ba wannan salatin ko kuma ka shi yi a wurin da aka ce a salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar babu salatin da za yi a cikin sallah an ba salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba babu salatin da za yi don sallar jana'iza an ba salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba kuma duk inda aka ce ana so a yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi ne samu cikakken ladan da ba a ko shakka ya samu wannan ladan hmm? amma wanda ta gani wannan bai ɗauko wani siga daban ko na wani malami ko na wani daban ko nasa yace yayi to wannan yana nan abin da ya dai abin da yake ba a ce masa abin da ya haramun bane amma samun wannan ladan da aka ce masa sai dai zama to ana masa dai kauna wata kila amma wanda yake da tabbas zai samu shine wanda yake da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin inda ya umarni yake ai salati yana nufin ai salati da shi ne ya koyar da shi wannan yake ne hukunci yankan farce idan mutum yayi sallah alwalarsa tana nan eh tana nan an kanta a babin alwala dan mutum bayan yayi alwala ya yanka farce ko ya yanke gemu ko ya aski ba sai ya sake shafa kai ba ba sai ya sake shafa gemu ba ba sai ya sake daukar ruwa ya sake wajen da ya yanke farce ba wannan in ce zai yana daga cikin ta'annuki ita gura da iri a cikin addini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a samu mutane wanda suke suke wuce gona da iri a cikin addu'a da kuma cikin ƙarfi shi ne cikin alwala wanda zai ga yayi alwala dan ya aska farce dan ya yanke farce ya ce ya ga take wanke wajen to in mutum ya haka ya saba sunna ya zama cikin babin waɗannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi su a ƙarshen zamani wannan yake wace addu'a ake yi idan za a fita daga gida da dawowa hawa a hawa farkawa daga bacci a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na karanta har nayi yi shirin zan faɗa to sai ga sai ta sai wasu kai wani ai ka samu hisnul muslim eh من أذكار الكتاب من أذكار الكتاب من أذكار الكتاب nan an fassara أنا da turanci da hausa da bangladesh da ده da chinese duk san yaren duniya din nan kaɗan ne wanda ba fasara hikimar muslim da shi ba ka je ka samu sai ka karanta shi insha Allah za ka samu duk waɗannan addu'o'i ka karanta su ka karanta su ka haddace su har ma ai samu waɗansu ma sun yi shi da hausar boko duk da yake malamai suna malamai sun yi fatawa na rashin da halatta a rubuta alqur'ani da hausar boko ba kuma wannan shine sahihi amma waɗansu malamai sun halatta ne haja bukata a rubuta waɗansu addu'o'i da waɗansu 'yan surori ga wanda yake sabon musulmi bai iya larabci ba domin ya koya ya haddace saboda ya bauta ma Allah ala bayyana wanda bai iya tafi larabci ba in ya samu wannan wanda aka yi shi da hausar boko sai ya karanta ya haddace wannan yace mace ce ta sha azumi guda tara ba ta rama ba har wani watan azumin ya kama kuma har ya kare ba ta yi ko ɗaya ba yanzu ga shi wani watan azumin ya kusan kamawa yanzu me ya kamata ta yi abin da ya kamata ta yi shi ne ta ƙoƙari ta rama kuma kamar yadda ibnu umar ya kasance yana fatwa akan wannan a kowace rana ta ciyar da miskini daya duk wanda ya tafri ya saki azumin ramadan bai rama su ba har wani ramadan din ya zo to in ya tashi rama wancan in ya tashi ramawa bayan wannan ramadan din tunda wato har yayi tafiya wani ramadan din ya zo bai rama ba to a maimakon kowace rana sai yayi kafara shine ci da miskini daya mudu daya shi da miskini yawanci a shari'a ba kayyade ba to malamai ne suka yi kan cewa a bisan a mutum mudu daya amma mafi kyau ka je ka taimaka masa wake da shinkafa ko abin nan ko biredi da shayi abin da dai za a ce da wannan abinci ne ana ci ka ba shi yaki ita ka ce za ka ba shi abin nan ganye ɗanyen abinci ka je ka sanya shi ya sa wahalar sarrafawa ka ba shi da fakke ɗin yaki domin Allah maɗaukacin sarki yana ya rubuta istani akan komai in ka haka kayan istani na'am a wannan ga wanda yake ba shi da izini kenan amma wanda yake ba shi da lafiya wanda yake ba shi da lafiya wanda yake ba shi da lafiya kamar alal misali mace ce ta sha azumi na al'ada sai ya zama to cewa ta sha azumi goma saboda al'ada sai ya zama to cewar a sauran kwana goma sha ɗaya ramadan ya kama ta tashi da niyyar gobe za ta tashi da azumi sai rashin lafiya ya zo mata sai rashin lafiya baka samu sauki ba sai ana yi gobe za a tashi da azumi kaga wannan kwanakin suna da uzuri to nan ba ta ciyar ba duk da saboda wannan shine ya ayyana da wajibin ya ayyana a kanka to yana ayyana a kanka sai ta zama ta zama kuma tana da uzumi rashin lafiya ya zo mata to a nan wajen ba za ta ba za ta ciyar ba duk da yake a sauran shekara tana da damar ce amma wannan damar an tsane ta tana da iko to lokacin da ya ayyana a kanta ya zama ta samu izini sai ya zama ta wannan uzurin nata ya amfane ta bari ƙara ta wannan tambayar iya sai na sai a fara ko da aka wannan ne a na lokaci da ba na yini ba ba a ce ba a ce safa da rana da daddare ba a lokaci ka san abin nan ce eh, da yawa din ai abincin ɗaya ake ci a da mun ne muka da wannan tsarin abincin ya ake ci saboda in ka ba mutum abinci Eh, ya tashi shi kenan kamar ya ci abincin wannan ranar ne ba shi daya wani yake tambayar sa ita ce lokacin da mutum yake sallah ya dago daga ruku zai sake dora hannunsa akan kirjinsa ne ko kuma zai sake su ne a wannan kamar da muka rinjayar ba zai dora ba zai sake dora hannunsa akan kirjinsa ba zai sake su ne saboda hadisin wa'il ibn hujr haka ya bayyana a riwayar da ta ambaci kan cewar zai sake dora riwayar da ta yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inda yana tsaye yana dora hannunsa a kan kirjinsa wanda ya dasu malamai suka ce tunda an ce yana tsaye sai zuwa daga ruku ma tsayuwa ce suka amfani da wannan riwayar wannan riwaya ce ta zo a dunkule to wata riwayar ta bayyana riwayar za'ida bin qudama as-saqafi ta bayyana kamar yadda yake a cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i ta bayyana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa hannun nasa nan lokacin da yake tsayuwar sallah ce ta qira'a ba wa dagowa daga ruku'u ba to sai wannan bawan Allah ina da sati na uku kenan da tambayar ta take zuwa yau don Allah ya yadda ko a gurgurde ne a amsa ta a yake yana son a yi masa bayani mai warkarwa akan aiki da hadisi mai rauni shi ya halatta ko kuma a'a a ina ne ya halatta a kuma ina ne bai halatta ba shin hadisai da isai na cikin bulogul maram za a iya aiki da su ne ko ko a'a wato malamai sun saba a kan hadisi da isai mazhaba uku shi. mazhaba ta farko suka ce ba za a aiki da hadisi da ba ga baki daya wai suke mazhabar imam bukhari da imam muslim da alqadi abi bakr ibn al-arabi akan wannan in dai aka ce hadis da ne to ana shakkar wato danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka bai halatta a aiki da shi ba kwata kwata waɗansu kuma suka ce hadisi da za a iya aiki da shi mutlaqan komai za a iya aiki da shi suka ce saboda ana ruwaito wannan mazhaba daga imam ahmad ibn hanbal da abu dawud al-majrinsa سبب اثناء الشور أن يكون أحنا قلت الحديث الضعيف أو لا من رأي الرجال فأيتي بحديث يروني ياتي اجتهاد المكاني اجتهاد المعلمي لا تفهم حديث يروني شو أوجين سجارة أجيز أيتي بحديث بتاع آه، أبي اجتهاد المعلمي وندي يمشي بتاع أنسي وبتاع تحيل فرصة للشريعة ما كذا الإمام أحمد كنا وأنا اسمع وأنا اسمع على ما يسمع كتب أيتي ما سبع تحاتي كتب يا هلسة أيتي بحديث ضعيف a cikin janibin wa'azi da kaɗaitarwa da tsoratarwa da zaburarwa kan a ayyuka na gari amma suna da sharaɗi da farko dai ya zamanto hadisin ba mai tsananin rauni ba ne yayin da ake aiki kada a yi itikadin kan cewar ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ɗauka akan cewa wannan dan dai wato ai ihtiyati ko da ya da ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zamanta kan cewa kamar ka dai sauke wato kayi aiki da shi ta fuskar ihtiyati ta fuskar wato shiga cikin wato a halin aminci a da alhadis da'if shine in dai hadis ya zama to kan cewar babu abin da ya karfafa shi babu abin da ya karfafa shi to bai halatta a aiki da shi ba daga cikin abin da ke karfafa hadisin da'i ya zamanto sahabbai sun yi aiki da abin da ke cikin sa domin duk hadisin da malaman hadisi suka riga suka hukunci akan cewa a wannan hadisi ya mai rauni ne bayan sun bincika duk yadda za su karfafa shi sanar sai da za su karfafa shi inda ya karfafa zai zamanto hasan li ghairihi hasan li ghairihi ka za a aiki da shi to in suka ce da'if ne kuwa ma'ana sun duba dukkan hanyoyi hadisin bai inganta ba to ba za a aiki da shi ba inda kuma hadisin cewa idan aka zo za a yi sallah ka rasa sutura to ka ja layi haka ka zama to maka sutura duk yanda aka ba a karfafa wannan hadisin bai inganta ba da iki ne ga ka ce za ka yi aiki da shi ta fuskar yatsu kamar ka kirkira wani abu ne a cikin shari'a saboda haka al'aula mutum kada ya aiki da shi sai ne imam malik ya rabu wannan hadisi ce wala ibnu qasim yake cewa kana la yara malikun al-haq imam malik baya ganin sha'i wannan dan saboda hadisin bai inganta ba to haka zalika a sauran hadisai din misalan suna da yawa wannan ina ganin a take amma amma dangane da hadisai da suke da isai a cikin bulugul maram yake ta ko ya halatta aiki da su abin da yasa al-hafiz ibnu hajar yake kawo domin ya nuna maka cewa duk hadisin da yake kawowa zai nuna maka cewa malamai sun yi ga hujjan malamai akan abin da suka tafi a kai an fahimta dan wani malami sai na ganin wannan hadisin ba da'if bane ya kafa hujja da shi ya kafa mazhabarsa a kai to ibn hajar da ya kawo hadisi ya tabbatar da cewa da'ifi ne dai nuna maka kan cewa abinda wannan malamin ya gina madhabarsa ko ya gina fatawarsa ko ra'ayinsa akan wannan matsalar tushensa mai rauni ne bai inganta ba kai ɗaliban hadisi da yanzu ka tona shiga ilimin hadisi ka san wannan shi yasa yake cewa ba wai ya ta shi bulugul maram ya kira shi bulugul maram min adillatil ahkam zai nuna maka dalilan hukunce hukunce wata ta ko min taɓa shiga cikin ajin masu istihadi kai aji na ɗaya na masu istihadi ka gane masu istihadi yaya suke istihadi shi ya kawo maka da adillatul ahkam sai kawo a kowane babi hadisan da ake hujja da su a wannan babin sawa'un sun inganta ko ba su inganta ba domin ka san nasiran malamai ka san daga inda malamai suka ciro duk abubuwan da suka faɗa saboda haka ba ya ba yana nufin cewa da hadisan da suke cikin bulogul maram da suka da ita za a aiki da su ba ko kaɗan ba haka yake nufi ba na'am to akwai na'am kai tare muna tafiya a mota tana tare da muharrama ta zaune da muharrama ita da muharrama ai muharram ma taba ta baje ta ya kai cewa tunda kun zauna kusa zaman mota ya ga sallah za ta kasance saboda za ta sallah kuma jikinka ta taba jikinka in muharrama ce babu iskali ko akwai iskali nan mun faɗa kan cewa muharrama dan ka dan jikinka ya taba jikinka sallah alwalanka ba za ta warware ba alwalanka ba za ta warware ba sai sai idan kawai da wasu malamai suka faɗa sai sai idan mutum ya zama salfiri ne malamai sun yi magana akan wannan wanda yake mashhuri da fasikanci to shi kan in yi taɓa muharrama sa sai ya rawani mata alwala wal iyad billah abinda ma yasa ma ma ne nake isharar ga wannan dan saboda ma kan ma mutum ya kawo wannan a cikin zuciyarsa afiya dan abu ne wanda yake abu abin nan ya saba ɗabi'ar da Allah ya halicci fitrar da Allah ya halicci mutane a kai to amma idan ya zama to kan cewar wata ce take zaune kusa da ita wal iyad billah to a nan wajen a abin nan ba zai yi zama tukan cewa ke sallah kuma jikin ka ya taɓa jikin ajnabiya ba ba ta da alwala kuma kana saban Allah sai da ka ba a ce kuma kana yin kana yin kana ibada kuma kana saban Allah ba kawai mutum yana sallah ne yana saka na'am ba zai zama fattakullah fattakullah a'a wannan lauya ta kai zai ta da amin fattakullah mastata'tum ba za ta aiki a nan ba saboda saboda a cikin wannan in aka ce fattakullah mastata'tum an ce ma na kuma an bu fajitani zuhu abinda aka hana ku ku bai wato a shi yasa malamai suka dauki ka'ida alhazar hazar muqaddamun alal al abinda aka hana shi ake kaddamarwa akan abinda aka halatta sai ka nemi wani wajen ya ka nemi wani wajen shi ne fattakullaha mastata'atun in aji eh, fattakullaha mastata'atun in ka fita daga saban Allah ka nemi wani wajen yadda za ka yi <laughs> na'am a babu rufsa rufsa babu wata rufsa da aka ce wa mara lafiya kada ya sallah kaza inda ba zai an ce masa sai ya taso ya zo masallaci ba ba sai ya taso ya zo masallaci ba in ya kan gadon sa zai iya yin sallah a gefen gadon sa zai iya yin sallah in bai iya sallah a gefen gadon sa a cikin ɗakin sa da tsaiwa da ruku'u da sujada wajibi ne idan ba zai iya yi ba a nan a gefen gadon da tsaiwa da ruku'u da sujada amma zai iya yi a gefen gadon nasa a zaune ko akan gadon nasa a zaune ya ayyana yi in ba zai iya yi a zaune ba zai iya yi a kwance ya ayyana yi wa haka ba har sai ya kai inda yake sai a zuciyarsa ne kadai zai iya yin sallar dole zai na'am to wannan tambayar za ta zama ta karshe na'am ya eh, dabino a sama jariri wannan ya inganta ya inganta daga hadisin ah, ah, Anas ibn Malik na dan Abu Talha eh, al-Ansari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka haka haka zalika Abdullah ibn Zubair ma shi ma an rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa haka amma kiran sallah da iqama din shi wannan hadisan ba su inganta ba eh, ba su inganta ba sai dai fi'ilai ah, wannan ya ɗaya daga cikin hadisan da suke ba su inganta ba amma kuma waɗansu malamai suka karɓi aiki da su sai haka idan an yi aiki da iya eh, wani ya ɗaya daga cikin nau'in hadisan da'if da ake aiki da shi saboda fatawar malamai da kuma aikin malamai da mijibin abin da ya nuni سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن فلينظر الإنسان مما خلق